يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصبك الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله من النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأل عقدة من لساني يفقه قولي أما قبل فأؤييكم بتأية الإسلام تأية طيبة مباركة من عند الله ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan yabo da godiya su tabbata zuwa ga sarki Allah muna gode masa kuma muna neman taimakonsa kuma muna neman gafararsa kuma muna neman shiryarsa kuma muna neman kariya a gunsa gabarin sharukan mu, kuma daga munanan ayyukanmu lalle ne duk wanda Allah ya shiryar da shi babu wani mafaluki da isa ya batar da shi haka kuma duk wanda Allah ya batar da shi babu wani makhluki da ya sanya ya shiryar da shi sanan na shaida na tabbatar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma manzon Allah ne lalle ne duk wanda ya masa biyayya da gaskiya zai samu tsira duniya da lafira haka kuma duk wanda bai masa biyayya da gaskiya ba zai yi asarar duniya da lafira Allah madaukakin sarki muke roko ya sa mu cikin waɗanda suke wa manzon Allah biyayya ana al-laili wa ana an-nahar Allah kai muna haka bayan Allah barka mu da wanga rana mai albarka rana kenan ta litini wanda tsaye daidai da kwana daidai goma sha biyu na watan ramadana shekara ta hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam barin makka zuwa ƙasar madina tana da dubu daya da dari hudu da talatin da tara wanda ta yi daidai da kwana daidai ashirin da takwas wata tsabiyar shekara ta miladiyya annabi isa a fadan yahudu da nasara tana da dubu biyu da goma sha takwas babu shakka bayan Allah wannan rana za ta kafa mana shaida gaban Allah madaukakin sarki idan kiyama ta kai to bayan Allah muna roƙon Allah idan kiyama ta kai wanga rana ta zo ta muna kyakkyawan shaida sanadiyan wanga shaida Allah dai lulube mu da rahama sai saka mu cikin gidan aljanna bayan Allah ga muna cikin wanga masallaci mai girma mai albarka wanda ke da suna jami'u taqwa karkashin wanga makaranta mai girma mai albarka ma darul hadis lidarasat islamiyya domin tafiyar da karatun alqur'ani da muke cikin wanga wata mai girma mai alfarma Allah madaukin sarki muke roko ya muna jagora a cikin wanga karatu da muke yi bayan Allah kuskure da damu Allah ka yafe muna wanda za mu yi daidai Allah ka saka mu da cikin mizaninmu, mu Allah ka sa mu dace bayan Allah har wa yau muna cikin wanga sura mai girma mai albarka suratul ahzab jiya idan ba manta ba mun yi karatu muka saya aya talatin da aya ta arba'in Mun saya aya ta arba'in inda Allah ya ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa qataman nabiyyin wa kana Allah bi kulli shay'in alima jiya idan ba manta ba mun ba ku labarin sababiyyar saukar wanga aya cewa akwai bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya aure Zainab bintu Jahsh matan da Zaid ibn Haritha ya sake ta ya wanzu a cikin ƙasar Madina gaba dai cewa manzon Allah ya aure matan dansa sai Allah ya sauko da wanga aya yana nuna musu cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba baban dayan ku bane ba baban dayan ku bane daga cikin waɗanda mazaje ai ba baban kowa bane amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulullahi manzo ne na Allah wa qataman nabiyina kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikamakin annabawa ne shine annabi na ƙarshe bayan Allah wa kana Allahu bi kulli shay'in alima Allah matsani ne bayan Allah da dun komi ya ko bayan Allah malum suka ce ko riwaya ta tabbata auren annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna na na manzon Allah suna da yawa amma ya shahara da Muhammad riwaya ya tabbata wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana Muhammad wa ana al-Ahmad wa ana al-Ma'i yam'u Allah bi al-kufr wa ana al-hashir yuhsharu an-nasu ala qadami yace muna me wa ana al-aqib wa ana al-aqib al-aqib laysa ba'dahu nabiy yana da cikin sunanakin annaba Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad ko kuka ce me Ahmad ko kuka ce me Almahi menene Almahi yace yamullahu biyal kufra ai da ni Allah dai shafe kafurci gaba daya ko kuka ce alhashiru kamar sun tambaye manzon Allah menene alhashiru ya ce yusharun nasu ala ƙadami za a tsada mutane baƙi daya a ƙarƙashin kafana ko kuwa mai al'aqibu alladhi laysa nabiyyun ba'ada wanda babu wani ba annabi bayansa bayan Allah shi yasa ana ce da manzo Allah Muhammad Ahmad Alma'i alhashiru al'aqib duk wanda ka fari yana da cikin sunanaki na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma sai Allah ya zaɓi wanga suna ce ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bi kulli shay'in alima yau da mu tashi aya ta arba'in da daya aya ta arba'in da daya mai Allah ce mana yi isti'aza da basmala sun أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خير الذي الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah ya ce mana ya ayyuhan ladina amanu ya waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi kamar da muka ba ku labari tun farkon mu da ku cewa abdullahi ibn mas'ud yana zance kowane lokaci idan ka tadda Allah ya kiraye mu'minai a cikin alkur'ani in ma dayan biyu ne in ma wani umarni ne Allah ke son ya bayar ko kuwa a'a Allah na son ya yi hani ne bayan Allah duk a cikin alkur'ani inda kai bincike kaga ya ayyuhan ladina amanu In ma umarni ne ko kuwa menene ko kuwa hani to bayan Allah mu ji wani sako Allah ke da shi zuwa ga mu'minai na daga bayansa mu sani cewa wannan kira da Allah ya yi ya ɗebe wasu ne na daga cikin bayansa zai musu umarni ko dai karatar da su wani abu su wane ne wa'annan bayi su ne mu'minai wanda suka yi imani da Allah suka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am mai Allah ce muna Allah ce muna uskurullah ku yi ambaton Allah ku yi zikiri ku yi ambaton Allah wani ambato ku yi ambato mai yawa Allah yana son mu ambace shi amma wani ambaca za mu yi wa Allah Shi ne mu ambace shi mai yawa Allah yana son mu'minai su dinga masa zikiri wani zikiri zikiri mai yawa malumma suka ce kowane ibada da Allah ya shar'anta da bayansa za ka ga Allah na ce wanga ibada ku yi shi adadi kaza ko ku yi shi zuwa lokaci kaza amma banda zikiri Allah ce wai mu yi shi da yawa ya ko bayan Allah ana son mu'mini harshen ya jike da ambaton Allah aka ce zikiri bayan Allah menene zikiri shine bawa Allah ka ambace ubangijin Allah Allah na son mu yi masa zikiri wani zikiri Allah ke son mu yi masa ma suka ce bai yi mu'mini ya yi zikiri ya ambace Allah face ambatan da zai yi nan ya fito a bakin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam amma a samu mutum bayan Allah ya dinga zikiri tun da tsatse har dare sai aka zo aka binciki wannan zikiri da yake yi manzo Allah bai taba yi ba bai taba karantarwa ba bai taba ce da sahabai su yi ba sahabai ba su taba yi gaban manzon Allah ya je shurun ba to wa Allah wannan zikiri da kake yi Allah bai san shi ba ka fi shekara dubu kana yi ka samu lada bayan Allah shi yasa zikiri bayan Allah yana da shartoti gabanin ka samu lada a ciki na farko bayan Allah ya zama da wannan zikiri bai fito bakin kowa ba she bakin wa bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma zikiri bayan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karatar da sahabai duk zikirin ya bayin Allah gabanin manzon Allah ya mutu babu zikiri daya face shaida manzon Allah ya karatar da sahabai kai bayan Allah babu addu'a face shaida manzon Allah ya karatar da sahabai har lokacin da mutum bawa Allah za ka yi tarayya da iyalinka sai da manzon Allah ya karanta da kai ya kai bawan Allah kai har lokacin da bawan Allah za ka je ba aya za ka je biyan bukatan ka bawan Allah akwai zikiri da manzon Allah ke yi wurin sai da manzon Allah ya karanta da sahabbai bayan Allah za ka ci abinci akwai zikiri da manzon Allah ya karantar za ka kwanta akwai zikiri da manzon Allah ya karantar kai za ka yi tahiyya akwai zikirin da manzo Allah ya karantar za ka bar gidanka a safiya ka je wurin aiki akwai zikiri da manzo Allah ya karantar ya kai bawan Allah za ka shiga masallaci akwai zikirin da manzo Allah ya karantar ya kai bawan Allah bawan Allah bayan an gama sallah akwai zikiri da manzo Allah ya karanta bayan Allah babu wani lokaci na mu'mini face manzo Allah ya karanta da kai da zikiri da ya kamata kai ya kai bawan Allah baka da wani tsarari daya face maza Allah ya ce maka wani nan ga yi zikiri kaza wacce nan ga yi zikiri kaza nan ga zikirin da ya kamata a yi kenan nan abin da ya kamata a yi kenan bayan Allah nan abin da ya kamata a yi kenan ya ko bayan Allah na zikiran kathira ku yi ambaton Allah ambata mai yawa bayan Allah ana son mu'mini la siyama ahlus sunna wal jamaa ka dinga ambaton Allah ka ya jike da ambaton Allah kowane lokaci bawa Allah subhanallahi wa bihamdihi سبحان الله العظيم أستغفر الله العظيم من كل ذنب وقطيئة وأتوب إليه كان جنجنا وأبنجن الله كان جنجنا وأبنجن الله كان تسبيه كان تهليل كان حوقرة كان لا حول ولا قوة إلا بالله توبة الله lokacin da aka same ka haka to babu shakka kayi ambaton Allah ambata mai yawa kenan bayan Allah amma ni da kai bawa Allah muna son Allah ya karbi zikirin da muke yi mu yi kokari bayan Allah idan aka gwada maka zikiri misali wani addu'a ko wani ambace na Allah sheka tambaye malamin da a gwada maka hadisi ingantacce inda manzon Allah yayi wanga addu'a malami ya gwada maka hadisi ingantacce ai manzon Allah yayi addu'an ga a wanga wuri a lokaci kaza aka yi bincike ya tabbata to bawo Allah wannan zikiri ka aikata bawo Allah amma sai ka je karki wani zikiri wanda manzon Allah bai karantar ba to wallahi ka fi shekara dubu kana yi aikin banza ne ya kai bawo Allah al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambatan Allah Allah yana so wasu malama suka ce Allah ya ce mana uskurullah zikran kathira wani malamin tafsiri da aka tambaye shi me Allah ke nufi da wanga aya ya ce shi ne mu'mini ka dinga tuna ba wa ubangijin Allah kada ka manta da shi kowane lokaci inda ka samu kanka ka tuna wa Allah kada ka yadda a cikin rayuwar ka ce a ah, ai nan na ba jama'a baya ba gane ne abin da nake son aikata na yan aikata to bawa Allah zikiri da aka ce ko eh, ambato na Allah tunawa da Allah nan ga shi ne ka dinga tunawa wa Allah kada ka aikata kowane aiki na alhasha to me mai mai aikata ka to shi kuma ya tuna wa ubangijin Allah madaukakin sarki kenan ya ku Allah shi yasa yana daga cikin zikirayya da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar yace akwai wasu ababa guda uku duk mai yin su duk mai yin su bai taba tsabewa a cikin rayuwa duk mai karanta su bai taba tsabewa a cikin rayuwa sahabai suka ce manzo Allah menene yace duk bayan sallan farilla wanda zai zamna bayan liman yayi tasbihi bayan Allah yace subhanallah bayan ya gama tasmi ya ce walhamdulillah bayan ya gama eh, eh, walhamdulillah sai ce mai wala ilaha illallah wanga ya shi 33 wanga ya shi 33 wanga ya shi 33 sai ya cika na cikon dari ko wala ilaha Allahu akbar shi cika na cikon dari wala ilaha illallah manzo Allah ya ce duk mai aikata ka bai taba tabewa ba ka taba tsabewa bawan Allah wanga zikiri ne mai kyau bayan Allah amma she ka je wurin wani shehunka ya maka ƙarya ce ai zikirin ga yana da kyau rika kai ga kada da katon tasba bawan Allah kamar shugaban yan buddhist kana ta ja kana farin wani magana kana ja kana farin wani magana aikin banza da kai ko silinka wannan aiki bai kai bawan Allah Allah na son mu yi zikiri manzo Allah ya karanta da sahabbai zikiri amma wani zikiri manzo Allah ya karanta da su zikiri wanda Allah ya karanta da manzo Allah manzo Allah kuma ya karanta da sahabbai shi yasa yana da kyau wajibi ne akan musulmi ka tambaya malam wani addu'a manzo Allah yake idan zai ci abinci ka iya malam wani addu'a manzo Allah yake idan zai kwanta ka iya wani addu'a manzo Allah yake idan dai tsari ga duka bayan Allah manzo Allah ya karantar da mu Allah ya ce mu da uskurullah zikiran kafira, sa'an na kuma me Allah madaukin sarki ya ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasabbi'uhu kuma shi ubangijin Allah madaukakin sarki sabbi'uhu ku tsarkake shi ku yi tasbihi ku sarkake ubangijin Allah bukratan tafiya wa asila sa'annan kuma marance kuma ku sarkake ubangijin Allah ana son musulmi ka dinga tasbihi Subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim kayi shi tsafiya sa'annan kuma bawa Allah marance kuma kayi shi ya kai bawan Allah abinda ya tabbata a sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan wasu maluma suka ce wasabbi'uhu bukratan wa asila ay qulu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar wala aula wala quwwata illa billah ana son musulmi a safiya ka sarkake ubangijin Allah madaukakin sarki sa'an na kuma bawa Allah marace ka sarkake ubangijin Allah madaukakin sarki bayan Allah wannan aiki ne Allah yana so wannan aiki ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu lalle cewa duk wanda yake son a ranar tashin alkiyama mizanin sa yayi nauyi mizanin sa yayi nauyi da aikin kirki to ya dinga sarkake ubangijin Allah ka dinga cewa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim wannan kalima bayan Allah bai da wuya wata kalima ce bayan Allah guda biyu akan alshinmu yana da laushi amma kana fadi kowane daya da zuciya na tsatsatsar kakiyar zuciya sai ka ga mizaninka yana nauyi sai ka ga mizaninka yana cika da aikin lada ranar tashin alkiyama Allah zai saka ka aljanna shi yasa Allah ya ce mula wasabbihu kuma ku tsarkake shi bukratan a safiya wa asila sa'annan kuma marance ku tsarkake shi ya ku bayan Allah na'am mai Allah ya ce mana ai shi ne yusalli alaikum yana tsarkake ku yana muku salati waƙe salatin bayan Allah Allah madaukakin sarki yana yin wa bayinsa salati ya salatin Allah yake ga bayinsa man tafsiri suka ce muna salati da Allah ke yi wa bayansa shine Allah na jin kan bayansa Allah na yin da bayansa ra'ama yana jin kan bayansa ba don komi ba saboda jinjina wa Allah da kake yi kai a same ka bawa Allah halshin kanga bai san komi ba shede jinjina wa Allah wanga alshi naka bai san komi ba shere sarkakewa Allah kana sarkake ubangijin Allah dare da rana kana sarkake shi shi kuma yana jin kanka ya kai bawan Allah kana nan duniya Za ka ga soyayya Allah ya tabbata akan ka ya ake a samu soyayya Allah lokacin da bawa ya doki zuciyarsa gaba da ya rata wa ubangijin Allah ba ka samu shi cikin wani yanayi face yana ambaton Allah ba ka samu cikin wani yayi ba da Allah face yana sarkake Allah ba ruwan shi da suna na kin aljanu suna Allah ya sani wanda ya tabbata a cikin alkur'ani sa'annan wanda ya tabbata a cikin sunnoni na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai neman taimako wurin kowa bayan Allah shaida wurin Allah inda ya tawassuli bai tawassuli da sunan wani kato face da suna Allah da sifofin Allah yana ambaton Allah dare da rana bawan Allah kana cikin duniya sheka ga Allah ya soka idan Allah ya so bawa me ke faruwa sai Allah ya kira mala'ika Jibril ya ce ya Jibril she Jibril ya ce labbaika ya rabbi Jibril ya ansa kiran ubangijin Allah ya ce mai inni uhibbu fulanan fa ahbibuhu ya kai jibril ina son wani ka so shi ya kai jibril sai jibril ya ce allah na ji sama'an wata'a na ji na bi ina son wani da ya gama shi allah ce da jibril yi kuwa kiran mala'iku duk da suke cikin sama tun sama na daya har sama na bakwai ka ce ni Allah ina son wani dan wani jikan wani to wajibi ne su kuma su so shi da jibril ya yi wannan magana shi ka ga mala'iku wanda suke cikin sama gaba daya shi su ma su ce tun da dai Allah ya so wani dan wani jikan wani mu kuma muna son shi bayan Allah idan soyayyar Allah ya tabbata a kanka sai ka ka samu karbuwa a cikin rayuwa bayan Allah za ku ga wani bayan Allah an yi bisa a yi kasa saboda a masa makirci da kaidi a ana shi ci gaba shiga lokacin da ake masa makirci da kaidi lokacin yake ci gaba bayan Allah kun sa abin da ya ba komi ba saboda soyayya Allah ya tabbata akan shi kun sa abin da ya sa tsakaninsa da Allah alaka da ke tsakanin shi da Allah yana da kyau ba wani aiki yake yi ba a me yake yi bayan Allah yana tsarkake ubangijin Allah harshen sanga bai san kowa ba shi Allah madaukakin sarki yana neman lafiya wurin Allah yana neman arziki wurin Allah duk wani abin da yake nema bayan Allah wurin Allah yake bukata shi kuma Allah ya bashi bayan Allah yana da cikin sunnoni na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya ce da manzon Allah a cikin alkur'ani ya ce masa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da suna na kyawawa Allah ya ce ku kiraye shi ku kira shi da wanga suna na kyawawa yana daga cikin suna na kin Allah ar-rahman yana daga cikin suna na kin Allah ar raim yana daga suna na kin Allah al-ghafur yana daga cikin suna na kin Allah al-jabbar yana da cikin bayan Allah suna kin Allah Asame sami sifofi da suna Allah Allah ce mu kiraye shi shi kana da bukata kana son Allah ya biya maka bukata gabare aka ma tun ranar da ka ji wanga aya baka wasa da wanga suna naki shi ka ce Allah kai ne ar-rahman mai ra'ama? Allah ka mini rahama Allah kai ne ar mai jin kan bayansa mu'minai Allah ni bawanka ne Allah kai mini kai jin kaina Allah kai ne arrazak wanda kake talautar da kai wanda kake arzutar da bayinka Allah ni talaka ne Allah ka ka ka da ni bayin Allah kana ambaton sunan Allah harshen san harshen kan ga bai san wani suna ba face suna Allah bawa Allah ranar da zaka shiga cikin kunci kana bude baki ka kana kiran Allah shi Allah ya ansa maka ya kai bawa Allah annabi Yunus alaihi salatu wassalam lokacin da bayan Allah ya kiraye mutanensa zuwa ga imani da Allah suka kin imani da Allah Allah bai masa umarni ya kaurace musu ba shi ya kaurace musu ya ce na muku wa'azi kun kiji ko to ni zan tafiya na in bar ku amma kun ga azaban Allah ya nuna musu alamu da dai faru idan ya bar su annabi yunus ya bar su barin su da yi ba allah ya ce ya bar su ba ya je ya au jirgin ruwa da allah ke son ya nuna da annabi yunus ikonsa yana awon jirgin ruwa bayan allah sai guguwa ta tashi wannan guguwa za ta ƙara jirgin ruwan bayan allah yana da cikin abin da suke yi na wannan lokaci idan guguwa ta tashi ta ki zuwa ƙasa akwai abin da ake sha bincike cikin waɗanda suke cikin jirgin ruwan na wala Allah akwai mai laifi idan shi ya laifi sha a shi cikin ruwan sha kuma ana fidda shi cikin ruwan ana yadda shi bayan Allah shaga guguwan ta zo ƙasa bayan guguwan ta zo ƙasa sha a ci gaba da tafiya annabi yunus ya wanga jirgin ruwa an kai tsakiyar ruwa bayan Allah guguwa ta tashi aka karbi sunan kowa wanda ke cikin wannan jirgin ruwa bayan an karbi suna na kinsu aka jefa ana jefawa bayan Allah ba suna wanda ya fito shi annabi Yunus shi suka yi mamaki ya za ce ba annabi Allah da su kama su su jefa cikin ruwa ai ba za su iya ba bayan Allah karshe dai ba abin da su shi a jefa shi kuma ba jefa shi bayan Allah guguwan ba ta zuwa ƙasa aka kama ba annabin Allah ana jefawa cikin ruwa shi Allah yayi da wanga kifi wa'ayi yace za a jefa ba annabe na cikin ruwa yayi wani abu zan ja kunnin shi amma ba ne ban da inda zan aje shi face cikin cikin ki amma ina miki kashe ni kada ki yi wasa ki tsamna wani nama balle ma ki fasa wani kashi wannan bayan Allah wannan kifi ta bude baki bayan Allah annabi Yunus ya fada a ciki yana farawa ciki bayan Allah duhu a cikin duhu bayan Allah yana tsalkawa gashi cikin cikin kifi mai annabi Yunus ke fadiwa yana cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin yana cewa babu abin bautawa da gaskiya sarki ya tabbata a gare ka ni na yi zalunci ina cikin azzalimai yana ambaton Allah bai da abin da yake face ambaton Allah ya dinga ambaton Allah ashe annabi Yunus yana wanga addu'a bayan Allah tun wannan cikin cikin wannan kifi wannan addu'a ya fita ya shiga cikin wannan ruwa ya zo ya shiga sama ta farko ta biyu ta biyar har ta bakwai har zuwa al'arshin Allah addu'an nan yana shiga sama ba mala'ika face ya ji addu'a annabi Yunus wannan zikiri da annabi yunus ke yi babu mala'ika da ya face ya ji wannan murya suka ga kullum ana wanga addu'a da safi ana yi da rana ana yi da dare ana yi cikin dare ana yi addu'an da ake zikirin da ake yi kenan bayan Allah annabi yunus bai ce Allah ka fida ni cikin wanga cikin kifin gaba bai ce Allah ka ba la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin addu'an da ya tayi kenan zikirin da ya tayi kenan sai mala'iku su kai waga addu'a Allah ya ji Allah ya ji amma wanga murya kuma Allah ya san shi kuma wanga murya ya tsara idan ya kai wurin Allah Allah na jiro sai ya biya da wanga murya bukata ya yau Allah ya kyale shi shi suka kai kara wurin Allah suka ce Allah ga wani murya da ka saba ji yau da kullum kana biya da muryan bukata mun ga lokaci mai tsawo kenan muryan na kuka muryan na kiranka Allah ka kyale shi abin da ya fito bakin ubangijin Allah madaukin sarki shi ya ce ku saurara ku ji innahu du'a'ul ma'ruf min abdin ma'ruf ku saurara ku ji ai wannan addu'a sananne ne na san shi daga bawa sananne bayan Allah ranar da mala'iku suka yi wanga magana sai Allah ya saurare su ya ce wanga addu'a na ji kuma na tsaba jin wanga addu'a amma bawa na ne akwai abin da ya nake jan kunne sa na yafe masa Allah ya bar wannan kifi ta zo ta amaye shi ya ku bayan Allah me nake ta mu fanci cikin wanga labari ku duba irin yabo da Allah ya masa ya ce innahu du'a'un ma'aruf min abdin ma'aruf addu'a ne tsananne daga bawa tsananne bayan Allah ai wannan dalili ne yana nuna da ni da kai lalle cewa annabi Yunus ya saba in wanga zikiri gabanin wanga abu ya same shi bayan Allah shi yasa ya bawa Allah ana son wanga arshinka yana rike da ambato na Allah askarus sabah bayan mun gama sallah akwai zikiri da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu idan ka yi shi bayan an gama sallar la'asar ko sallar maghrib akwai zikiri kuma da manzon Allah ya karanta da mu bayan Allah na rasa da Allah kaga da karki ga zikirayya wanda ya fito bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na rasa da Allah ya kai bawan Allah wani malamin bid'a yayi kadan ya kama ka wani zikiri na ƙarya ka karbi bawan Allah saboda kana azkarus sabah zikiri na safiya sai kaga bukatun ka na biya kana zikiri na safiya sai kaga kana ci gaba cikin rayuwarka ya kai bawan Allah shi yasa ana so ga musulmi ya kai bawan Allah ka dinga ambaton Allah ka dinga ambaton Allah in kai ambaton Allah sai ka ga yau da kullun kai kuma Allah yana sarkake ka ya kai bawan Allah wani abu ne sarkakewa na Allah shine rama Allah da ya kasance akan ka kowane lokaci akwai bawan Allah wanda ake masa suna Ibrahim al-Adham wanda ake masa kunya Abu Ishaq wani shekara da ya tafiya an hau jirgin ruwa a cikin jirgin ruwan she kwana ya doke shi da kwana ya doke shi bayan Allah sai guguwa ya tashi guguwa tana tashiwa bayan Allah gashi nan ta je ta buge jirgin ruwan mutane a fara cikin ruwa a mutu shi kuma lokacin yayi bacci bai san abin da ke gudana ba sun yi dabaru su na duniya gaba da bayan Allah Allah ya bar wanga guguwa ta zo ƙasa saboda su samu kansu ba abin da ba su ba guguwar ta ki zuwa ƙasa shi suka ce kai mun manta fa na kwana mu je mu tare shi Ibrahim yana ba da labari ya ce wallahi lokacin da suka tsada ni tsaura kadan jirgin bayan Allah ya juya da mutane bayan Allah a mutu yanzu mai dafi da su babu wani dabara shari'a a koma ga Allah madaukakin sarki amma wannan bawa Allah bawa ne mai ambaton Allah da yake ambaton Allah duk inda yake bayan Allah shi ama Allah yana tare da shi bayan Allah da ya tashi sai ya kalli wanga guguwa ya san wannan guguwa halitta ne na ubangijin Allah ya san wanga guguwa ba wanda zai bar ta je kasance ubangijin Allah da ya kalli wata guguwa she daga idanuwansa sama sai kalli ubangijin wannan guguwa she ya ce ya ayyu qabla kulli ayyin wa ya a ba'da kulli ayyin ya ayyu ya qayyum qad araytana qudratika fa arina afwak yace ya ayyu qabla kulli ayy ya rayayye gabanin gabanin rayuwa Gabani duk wani abu mai rayuwa Allah ne shi ne Wa ya ayyu ba'da kulli ay ya rayayye bayan duk wani mai rayuwa kowa ya mutu bayan Allah ya saura ubangijin Allah madaukin sarki yace ya ayyu ya qayyum ya kai rayayye gabanin rayuwa ya ubangijin Allah wanda yake sayuwa akan al'amuransa ka nuna muna ikonka ya kai Allah ka nuna muna afuwanka yana farin wanga magana bayan Allah shegu guguwan tsayi kasa bayan Allah jirgin ruwan tsaya tsayi daidai bayan Allah kowa ya samu kanshi me yasa bayan Allah duk mai ambaton Allah ka sani cewa kai kuma Allah yana maka salati wani abu ne salatin Allah shine ra'ama Allah kowane lokaci yana tare da kai lokacin da za ka ga ana kukan talauci she ka ga komin ka kai yana tafiya daidai wa daidai bayan Allah lokacin da za ka ana kukan cuta she ka komin ka kai kana da lafiyan ka bawan Allah ba abin da ya gadan maka wannan face sarkake ubangijin Allah da kake yi madaukakin sarki sa'an da kuma me kuma mala'iku suna muku salati Wala salatin mala'ikun malum masu kace ai mala'iku suna neman muna gafara wurin ubangijin Allah mala'ika duk yana yin da bawa wanda ke jinjina wa ubangijin Allah wanda ke bauta wa Allah mala'ika yana neman maka gafara wurin Allah yanzu da muke zaune muna jin karatu ya tabbata ingantaccen riwaya kamar da Allah madaukin sarki yake ba mu labari a gafir kenan ko alladhina ya'maluna al-arsha Waman ومن حوله bi amdi ربهم wanga mala'iku wanda suke a tsaye da arshin ubangiji maluma na bayanin su mai suke yi ku saurara suna tare da ubangijin Allah suna yaban ubangijin Allah suna cewa rabbana wasi'ita kulla shay'in rahmatan wa ilma da su ce Allah ƙayal wata kafi kowa ra'ama kafi kowa ilimi shi Allah ya ce musu ai ba shi kun fadi ba ku da kanku kun san nafi kowa ra'ama fi kowa ilimi shin kuna da wani abu ne shi yasa kuke jinjina min shi su ce Allah muna nema alfarma wurinka muna nema alfarma wurinka Allah ce me kuke nema Abin da zai fito bakin su ce ce Allah ba mu son komi wanda suka tuba zuwa gare ka suke jinjina maka suke zikirinka suke sarkake ka Allah su muke son ka musu gafara sha Allah ce na musu gafara ba yanzu muna zaune muna jin alkur'ani ba alkur'ani zikiri ne na Allah ko ba zikiri ne na Allah ba muna na gaba ya Allah muna jinjina wa Allah ne ko ba muna jinjina wa Allah bane muna jinjina wa Allah bayan Allah sakamakon wanka jinjina wa Allah da muke yi dukkaninmu da muke zamanin ga da wanda ya zo masallacin ga don ya ji karatu tsakanin shi da Allah ba ka barin masallacin ga face Allah ya lullube ka da rahaman shi bayan haka kuma wa Allah ka sani cewa mala'iku suna neman maka gafara wurin Allah abin da ya fi komi daji bayan Allah ya ce duk wanda ya bar gidansa ya bar aikinsa ya zo ya zamna domin ya ji alkur'ani ya ji magana na to ni Allah na masa gafara mala'ikun shi sai Allah har yanzu da saura sha Allah ce musu me kuma kuke so ya ku mala'iku shi mala'iku su ce wa ubangijin Allah Allah alajuwani ya zo tafsiri jin karatu wara aka matsar shi tana gida yaran shi na gida dangin shi na gida Allah mun roke ka saboda shi ya zo ya ji karatun nan inda ka masa gafara na Allah muna son kuma ka yi da danginsa gafara Allah ce na gafir ma danginsa sun kare neman gafaran bayan Allah ba su kare ba shi ce Allah har yanzu kuma da saura shi Allah ce mai kuma kuke so wanda ya zo ji karatun kun nemi masa gafara na masa gafara danginsa kuke nema a musu gafara na musu gafara sai su ce Allah yana da mamata wanda suka riga shi gidan gaskiya Allah su kuma muna roƙonka Allah sanadiyan da yazo ya jin karatunka yazo jin ka. Allah muna roƙonka kai masa gafara sha Allah ya ce mamatan shi duka na masa gafara bayan Allah inna Allah Wa mala'ikatahu, وملائكته يصلون nabi Nan ga Allah ce muna huwa allazi yusalli alaikum wa malaikatu ai Allah yana muku salati wani abu ne salatin Allah shine rahama Allah malaiku suna muku salati wani abu ne salatin malaiku shine suna neman muna gafara wurin ubangijin Allah kamar sun tambayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me yasa suke muna wanga salati she mai Allah ya ce Allah ce li yukhrijakum min az-zulumati ila an-nur da Allah ya sauko da aya inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima sai sahabbai suka zaura annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce manzo Allah mun lura da wani abu lokaci idan Allah ya maka alfarma yana dan yanka wani abu cikin alfarma kan nan ya bamu amma aya na salati da Allah ya sauko a kanka mun ga Allah bai dan yanka mana wani abu na da cikin wanga alfarma ba shi Allah ya sauko da wanga aya li yukhrijakum min zulumati ila nur ai domin ya fitta ku cikin duhunnai zuwa ga haske ya ku bayan Allah bayan Allah bari tambaye ku yau a ce wani Allah ya yi jin kansa a ce wani mala'iku suna neman masa gafara wurin Allah bayan Allah shirya ne ko ba shirya ba ne shirya ne fita daga duhunna ne ko ba fita daga duhunna ba ne fita daga duhunna ne zuwa ga yana zuwa ga aske idan ra'ama Allah ya lulube mutum mala'iku suka ne masa gafara wurin Allah Allah ya masa gafara ranar mutuwansa bayan Allah ya je ya gamu da ubangijinsa bayan Allah laifi ko da ya ba shi da shi laifi ko da ya ba shi da shi ya ku bayan Allah li yukhrijakum min az-zulumati ila nur domin ya fidda ku a cikin duhunnai zuwa ga me zuwa ga aske ta musulunci na ai ubangijin Allah bil mu'minina ga mu'minai ra'ima. ai mai jin kai ne bayan Allah Allah ce muna bil mu'minina ra'ima ai ra'im, ai jin kan ga nan ga bayan Allah ra'ama Allah nan ga bayan Allah ga mu'minai ne kawai bayan Allah banda su bayan Allah babu wanda zai shiga karkashin wanga ra'ama na Allah madaukakin sarki na shi mai Allah ce mana. وأعد لهم أجرا Allah ahli sunna wal jamaa ku saurara ku yace tahiyyatuhum gaisuwar su gaisuwar su suwa kenan bayan Allah mu'minai bayan Allah yawma yalqawnahu ranan da da su hadu da ubangijinsu salamun ai salamun ne bayan Allah aminci ne ranan da mu'minai bayan Allah da su hadu da Ubangijin Allah madaukin sarki malumman tafsiri suka ce wani rana kenan ai ranan da mu'mine da su shiga aljanna ana cikin aljanna Allah da ya fidda ijabi da ya fidda sitar ya bayyana mu duka muna kallon Allah bayan Allah Allah na kallon mu da Allah ya gane mu mun ga Allah babu wani gaisuwa tsakaninmu da Allah face me assalamu alaikum assalamu alaikum Allah ce muna me ta'iyyatuhum ai gaisuwar su wa'annan mu'minai bayan Allah yawma yalqawnahu salam ranan da za su sadu da ubangijin Allah ranan da za su hadu da ubangijin Allah salamun ai salamu alaikum salamu alaikum ne aminci ne bayan Allah aminci Allah ya tabbata gare ka aminci Allah ya tabbata gare ka ranan da mu'mina da su ga Allah bayan Allah ya هذا تفسير من التفاسير والتفسير يقول تحيتهم يوم يلقونه سلام واسمع لما سكتشي يوم يلقونه Ai ranan da mu'mini zai bar duniya ranan da da a fidda ran mumini wanda ya imani da Allah yayi wa Allah biyayya yayi da manzon Allah biyayya gabanin mala'ikan mutuwa yazo ya fidda ranka gabanin ya fidda ranka she ya ce Allah wai a baka labarin cewa yana maka sallama Allah na maka sallama kuma wannan ya tabbata bayan Allah goma lokaci idan Allah zai aika mala'ikan mutuwa zuwa ga wani salihin bawa ya je ya karbaransa gabari ya fidda ransa she ce Allah ya aiko ni zuwa gare ka Allah yana maka sallama Allah yana maka sallama ranar da da a karbiran annabi Ibrahim annabi Ibrahim alayhi wassalam da mala'ikan mutuwa ya zo ransa, sai ya ce da mala'ikan mutuwa ya malikal maut ya kai mala'ikan mutuwa ara'aita khalilan yaqtulu khalila shin ba ka sani ba ni badari Allah ka taba ga badari ya kashe badari ba mutuwa ya koma zuwa ga Allah ya ba Allah labari ga abinda badarin ka ya fari she Allah ya ce da mala'ikan mutuwa je wurin annabi Ibrahim badari na ka ce masa الله يقرئه السلام ويقول له يا إبراهيم ara'aita khalilan yaqra liqa khalil yace je da wuri wuri wurin madadi na annabi ibrahim kace ni allah ina masa sallama ina masa sallama ina cewa ya kai ibrahim shin ka taba ga badadi yana son ya hadu da badadinsa, sai badadin bai son ya hadu da shi bayan allah shi yasa duk mumini da zai bar duniya ranar mutuwarsa bayan Allah gabanin a da ransa sai Allah ya aiko sallama zuwa gare ka ya kai bawon Allah tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam in tafsirin farkon nan ne bayan Allah yayi daidai ranar da zamu ga Allah ba kwallafiya ba san da ba san da zuwa wani gaisuwa ne bayan Allah assalamu alaikum assalamu alaikum duk aljanna bayan Allah gaisuwan wanda ke ciki kenan bayan Allah kada ka zana bayan Allah za ga mutum yana zane anguwa sananin kin Allah da manzo Allah yaro zai wuce ce ce mai assalamu alaikum she ga ya bude baki rashin kunyan kunna ban son karambani ni zaka ce min assalamu alaikum don Allah yaro ya ce amincin Allah ya tabbata akan ka kaga jahilci bayan Allah bai san ba addu'a yaro ya mai ba wai yare na shi bayan Allah shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace barin ba ku labari akwai wani abu idan kuka aikata Allah ya sanya soyayya tsakaninku ya bar soyayya tsakaninku yayi karfi sabai ka ce menene manzo Allah yace afshu salama bainakum ku watsar da sallama tsakaninku kaga mu da babba assalamu alaikum kaga mu da yaro assalamu alaikum gabanin ka matsa wani gaisuwa kana gamuwa da shi baba assalamu alaikum wa rahmatullah yana ansawa wa alaikum assalam wa rahmatullah shi ka tambaye shi baba mun tashi lafiya ya gida ya jiki bayan Allah saka ga gabanin ku sake hannunku Allah ya muku gafara bayan Allah ba reni bane bayan Allah yaro da ya ce babban salamu alaikum manzo Allah yana gaida yara yara suna zuwa fadan manzo Allah su ce manzo Allah ba mun zo maka komi ba mun zo maka mubaya'a ne manzo Allah bai ce ku tafi ku bani wuri da damuwa ku yara kanana ba ku da kunya manzo Allah sai ya mika hannu bayan Allah su saka hannunsu a cikin hannun manzo Allah su yi masa mubaya'a bayan Allah manzo Allah ya musu addu'a su wuce bayan Allah shasa idan Allah ya ce muna ranar da damu adu da shi sallama ne bayan Allah lalle idan kana son ka shiga cikin waɗanga mutane tun duniya bawa Allah kada ka riki wani gaisuwa face sallama assalamu alaikum kana ce assalamu alaikum ana baka lada goma in ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah ana baka lada nawa lada ashirin in ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu sha baka lada nawa lada talatin shaitana da kafin suna ya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in mutum ya gane ka ce maka assalamu alaikum kaka ce mai wa alaikum assalam shi ka ce mai wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu ashi ya kawo dai ne ko ba nan ba shi ka kawo nawa shi ka kawo uku in ya ce maka assalamu alaikum wa rahmatullahi shi ka ce wa alaikumussalam wa rahmatullah wa barakatuh kai ka cika mai bayan Allah abin da ya tabbata a sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan shi yasa bayan Allah mu wasa da sallama tsakanin mu saboda ba gaisuwan da za mu yi ranar da mu ga Allah face mai assalam assalam kuma gaisuwa ta aljanna kenan kamar da Allah ke bamu labari illa qilan salaman salama aljanna ba wani gaisuwa shere assalamu alaikum assalamu alaikum Allah kai muna wanga arziki bayan Allah Allah ya ce muna me Allah kuma ya musu tsananin wani lada mai girma wani abu ne wanga lada shine Allah ya musu tanadin gidan aljanna Allah ya musu tsanadin gidan aljanna bayan Allah suwa kenan bayan Allah mu'minai waɗanda suke ambaton Allah suwa kenan bayan Allah mu'minai wanda suke sarkake Allah suwa kenan bayan Allah mu'minai bayan Allah wanda ba su da wani gasuwa face amincin Allah ya tabbata a gare ka na'am Allah ce ya kai ba annabi wannan bayan Allah Allah na yi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magana yace ya ayyuhan nabi ya kai ba annabi me Allah ce mai lalle musu Allah arsalnaka mun aike ka shahidan ka zama mai shaida ka zama mai shaida dukkan annabawa da suka ce dukkan annabi Adam har ka annabi Isa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi shaida akan su haka kuma mu kuma ga al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi shaida akan mu Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama mai shaida ne bayan Allah akan duk al'ummu da suka wuce mu kuma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za mu zama masu shaida akan duk al'ummu da suka wuce bayan Allah ranar tashi alkiyama al'umma annabi nu alayhi salatu wassalam za a kira wasu tare da annabi nu shi a tambayi al'umma annabi nu ga annabi nu sai gefe su kuma suna gefe shi a tambaye su kun san wanga ba annabi shi su ce wallahi su ba su taba gane shi ba su ba su san garin da ya fito ba shi Allah ya tambaye su shin ban aiko shi zuwa gare ku ba sai Allah ka aiko shi amma bai zo ba wannan lokaci kuma bayan Allah annabi shi Allah ya tambaye shi shin da na aike ka zuwa gare su ba ka tafi ba shi ce wallahi Allah na ce na yi wa'azi na kira su zuwa ga ayyaka shekara dubu ba amsar sun kin imani da Allah ne shi Allah ya tambaye shi suwa da su maka shaida ya kai annabi nu abin da ya fito baki annabi nu shi ce ba wanda da su mini shaida shaida al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce al'umma annabi Muhammad su da su mini shaida shi a ce da annabi nu zo ya kira mu da yazo ya kira al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanga jama'a na annabi nu da su gane mu wasu kalita ne kanana da mu shi su ce ku kuma daga ina ba mu taba rayuwa da ku ba kuma gaskiya ne ba mu rayu da su ba ba mu san da suke ba ya zai a ce za mu yi shaida a kansu shi Allah ya tambaye mu kun rayu da su ne mu ce a Allah ba mu rayu da su ba to ya za ku shaida a kansu shi mu ce Allah ka aiko muna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ka aiko muna manzo Allah ka ba shi alqur'ani a cikin alqur'anin na akwai sura da kamata suna suratu nun ka ba mu labari cewa wannan annabi ya zo zuwa gare su ya kira zuwa ga Allah shekara dubu ba hamsin suka ki imani da Allah annabinka shine wanda ya kawo mana Qur'ani kuma annabinka nan ka asarka ke shi bai karya kuma mala'ikan da ya sauko da alqur'ani kuma bai karya da wannan damu shaida akan su ya kai Allah sha Allah ce kware kuwa magana kunnan shine gaskiya bayan Allah da a kama kafurai ne daga cikin al'umma annabi nu a saka su wutar jahannama da shaida al'umman manzon Allah shi yasa kamar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan shaida akan al'ummu da suka wuce da mu al'ummansa bai Allah haka mu kuma duk wani al'umma da za ta yi da ba annabi ta musu haka mu kuma da mu zo mu yi ma wannan ba annabi shaida bayan Allah inna arsalnaka shahidan musu Allah mu aike ka mai shaida sa'annan da kuma me kuma kana mai bushara kana mai bushara ga mu'minai kana mai bushara ga duk wanda yayi wa Allah biyayya da gidan aljanna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da bushara cewa duk wanda ya kareta Allah da ibada da sa shi aljanna bushara ne ko ba bushara bane bayan Allah yace wanda yayi zakka wanda ya salla a cikin lokaci bayan Allah wanda ya sada zumunci wanda ya mai iyaye biyayya wanda bai shirka ba bai yi bid'a ba ranar tashin alkiyama aljanna za sa shi bushara ne ko ba bushara bayan Allah bushara ne Allah ce wa mubashiran kuma kana mai bushara sa'annan da kuma mai kuma kana mai gargaji ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana mai tsawatawa kana ba da tsoro ga barin wutan jahannama ya ce wanda ya shirka wutan jahannama dashi mai rataya laya idan bai tuba ba kiyama wutan jahannama dashi mai shiga boka idan bai tuba ba kiyama wutan jahannama dashi mai bid'a wanda bid'an sana fidda da cikin musulunci idan bai tuba ba wutan jahannama dashi masnaci idan bai tuba ba wutan jahannama dashi masnaciya idan ba ta tuba ba wutan jahannama da ta bayan Allah wanda ba ta girmama iyayenta idan ba ta tuba bayan Allah wutan jahannama da ta bayan Allah wannan bayan Allah gargadi ne ko ba gargadi ba soratarwa ne ko ba soratarwa bane soratarwa ne shi yasa bayan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda yake ba mu bushara game da aljanna haka kuma yake muna tsawa yake soratar da mu gabanin wutar jahannama bayan Allah mubashiran mai bushara wa nadhiran sa'anna kuma bayan Allah mai gargadi ne sa'anna kuma mai bada soro tsoro ne gabanin wutar jahannama wannan aiki duka na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne na'am kuma ka saurara ka ji aka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wada'iyan ila Allah kuma me kira ne zuwa ga Allah banda Allah manzo Allah bai kiran kowa yana kiran jama'a ne zuwa ga Allah banda Allah bai kiran kowa zuwa ga wani abayin Allah kurum karaita Allah da ibada yi wa Allah biyayya yi kaza in kai kaza ka samu aljanna aikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan wada'iyan ila Allah kuma Allah ya tsanya ka me kira zuwa ga Allah zuwa ga karaita Allah zuwa ga yin wa Allah biyayya aikin manzon Allah kenan maluma tafsir suka ce wada'iyan ila Allah ay ila tauhidihi wa ta'atihi ay yana kira zuwa ga ta Allah sa'annan da yin wa Allah biyayya sa'annan da kuma me ai da umarnin Allah duk wani kira da manzo Allah zai yana yi ne da umarnin Allah manzo Allah ba dan bid'a bane bai taba bin son zuciyar shi aikata wani abu a kuna tambayar shi wani abu shi ce ku jira in Allah ya ka mini jawabi zan ba ku jawabi ba yin Allah manzo Allah duk wani abin da yake bai Allah da izinin ubangiji ne da umarnin Allah ne ya ku bayin Allah sana da kuma me kuma Allah ya tsanya ka fitila ne mai haske annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda yayi riko da shi bayan Allah yana cikin haske yau mu ce rayuwanka kai baka yadda ka aikata wani face abin da manzon Allah ya karantar bawa Allah kana cikin haske ko baka cikin haske bawa Allah wallahi kana cikin haske shi yasa Allah ce wasirajan munira kuma kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fitila ne munira mai haske bayin Allah ka duba bawan Allah duk wanda ya rika sunna da gaskiya tsakanin shi da Allah ba irin kalabule sunna ba bayan Allah ya rika ne tsakanin shi da Allah ba don duniya ce bayan Allah za ka ga rayuwar shi bayan Allah haske ne gaba haske ne baya haske ne ko ina shi bayan Allah saboda me yasa haske irin na manzon Allah ya taba shi menene hasken manzon Allah shine yana rayuwar shi inda manzon Allah ya ce ayi rayuwa bayan Allah wa sirajan munira nan kuma me mana aske ne eh, fitila ne mai aske nan da kuma me Allah ya ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bashiril mu'minin kuma kai da mu'minai bushara kai lalle cewa suna da ga ubangiji wani falala mai girma wani abu ne wanka falala mai girma Allah ya ce wanda suka yi imani da Allah suka aikata aiki na kwarai suna cikin gidaje na aljanna suna cikin dausayi na aljanna wannan shine falala mai girma bayan Allah nan ga Allah ya ce da manzo Allah kai da duk mumini wanda ya kare ta Allah da bauta yayi wa Allah biyayya tsakanin shi da Allah yayi ne ba don a yaba ba lalle cewa yana da wani falala mai girma wurin Allah wani abu ne wanga falala bayan Allah ranar tashin alkiyama Allah zai baka gidan aljanna akwai falala da ya kai gidan aljanna babu shi bayan Allah shi yasa Allah madokin sarki muke roko ya muna falala da wanga gida bayan Allah Allah ka muna arziki da gidan aljanna bayan Allah waga Allah na nuna mana, wane ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba don komi ba bawan Allah saboda ni da kai bawan Allah mu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me biyayya kuma inda shari'a yake kenan bayan Allah duk mai son shari'a ku saurara ku ci duk wanda ke son shari'a yana ajiye kowa gefe ne rika manzon Allah kun ga mu ahlus sunna wal jamaa inda muka kufuta kenan mu ahlus sunna wal jamaa babu da wani wanda wai zai kama annunmu ya je wurin manzo Allah a ko muna zaune wani ya ce na je wurin manzo Allah na karbo muku wani abu na kawo muku a mu muna zuwa ne direct wurin manzo Allah direct wurin manzo Allah kai kana zaune shi ka ce a ai kai shehunka shine wanda ya je karbo abu kaza wurin manzo Allah to zan tambaya ka ce wanga abu da ya karba wurin masu Allah nan wanda ya riko da shi shi ne samu aljanna to zan tambaya bayan mutuwan manzo Allah da shekara dubu daya da dari daya da hamsin wanda suka yi ibadan nan duka kan shirme suka yi ko abin tambaya wannan lokaci ba shiga aljanna ne ana shiga aljanna shi yasa bawa Allah ka sani gabani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mutu yace na bar muku ababa guda biyu duk wanda ya riko da wanga ababa guda biyu ya samu rabo bai taba bacewa sabai kamar sun tabe manzo Allah wani ababa guda biyu ne yace littafin Allah da ta idan ka yi riko da wanga ababa biyu aje kowa gefe bawa Allah ka rika wanga ababa guda biyu ka samu sira kai bawa Allah ku duba inda Allah ya ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wada'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira wa bashiril mu'minina bi anna lahum min Allah fadlan kabira Allah muroke ka wanga falala da zaka ba mumini Allah ka saka mu ciki Allah kai mana gafara Allah ka sa mu dace Allahu akbar Allahu akbar bayan Allah mun yi alkawali in Allah ya sa